Laifin cutarwa wanda ake kira Blensen yana nufin satar shek ko kuma wani shafi wanda mutum ya sanya hannu sannan ya baiwa wani don amfani da shi a lokacin bukata sai shi ya yi amfani da shi kan hanyar da bata dace ba. Majistara Adam Aji ya yi karin bayani. Laifi ne na cin amana wanda kuma ayar doka eh, mai lamba 340 ta kundin shari'a yake hukuntawa. Me ake nufi da wannan laifin? Laifi ne na cin amana ta hanyar juya akala ma'anar wata takarda da aka baka bisa yarda waɗanda a kansu wani mutum ya sa hannunsa ta da barin wani mutum ya cika takardun da kansa duk da cewa ya bi umarnin da kuka gaya masa. Kuma mutum yana iya cutarwa da wannan al'amarin? Sosai mutane suna iya cin amana yana iya zama wasu takardu ko wani mutum zai sa hannu ya baka ya ce maka zai kira ka zai baka umarnin domin ka cika su waɗannan takardu da ya baka yana zama takardu takardar kuɗi misali mai gidanka zai baka ya sa hannu kuma ya gaya maka cewa zai kira ka domin ɗaukar kuɗi domin yana iya kasancewa baya nan buƙatar ɗaukar kuɗin ta zo idan wannan mutum da aka ba takardar ya juya akalar ta hanyar sanya hannunsa bisa takardun ko takardar kuɗin idan abu ne da aka tsaida tare da mai takardar ana cikin laifin cin amana. Menene bambancin wannan laifin da wa'anda ke kwaikwayon sa hannun wani? Koyon sa hannu a nan muna cikin abu na ƙarya kenan abin ƙarya ne kuka aikata yanzu ina so in koyi sa hannunsa nan na aikata abin da ake kira karya. karya na kasancewa ta rubutu da sunan jama'a ko rubutu da sunan wani a cikin wannan sha'ani na can amana mai abun ko mai takardar kuɗin ya riga ya sa hannunsa yanzu misalin a ce ka je ka ɗauko jika ɗari cikin asusunsa maimakon haka sai ka sa jika ɗari ko ka sa jika ɗari biyu ko miliyan biyu a nan kun aikata can amana sa hannun da ke bisa bisa takardar kuɗin sa hannu ne na gaskiya amma kun wuce abin da aka sa ka yi daga wanda ya baka takardar kuɗin wa'anne matakai ne aka ɗauka a kai. Ayar doka mai lamba 340 ta ce duk wanda aka zarge shi da can amana da aka bashi na satar sa hannu ko can amana ko duk wani aikin da zai zama matsala ga mutumin mai sa hannun zai kason shekara ɗaya zuwa shekara biyar tare da biyan tara ta jika 100 zuwa jika biyu.